Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta ce ta soke tsarin tallafin da ake baiwa alhazai da ke zuwa aikin hajji a ƙasar Saudi Arabia daga jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello wanda yake zantawa da muryar Amurka ya ce sun tarar da ana kashe miliyoyin naira da sunan bada tallafi ga alhazan. To amma sun gano tallafin akwai ayar tambaya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yanda ake kashe kuɗin da a ce wai an taimaki alhaji subsidy banda kudin da ya biya wai taimako ne fa wai wato an taimake shi mun zo mutara ana kashe biliyan biyu da miliyan ɗari biyu ko ɗari uku duk shekara to mun soke domin wannan mun ga duk kuɗin nan aljihun mutane ke shiga iyaka dai an fakke da sunan alhaji ana ɗiban kuɗi bawan allah mutumin karkara mutumin kawai bai ma san an yi amfani da sunan shi ba in ba haka wani irin subsidy har biliyan biyu da na abu wacce shekarar mun so mu soke abu ya gagara saboda an riga an kime kime a ciki duk da cewa mun rage daga biliyan biyu wancan shekarar mun biya mun kashe kusan miliyan ɗari tara to amma wannan shekarar babu gaskiya cikin al'amarin ko muna so mu gyara kuma insha Allah da yadda Allah za mu gyara shi. To sai dai masanin al'amuran yau da kullum a jihar Niger Alhaji Jibril Iliyasu ya ce ba su goyi bayan janye tallafin ba. Kai janye wannan tallafi da ya saba da aka saba yin alhazai sai dai me ya nemi amintaccen mutane masu amana wanda ya dace su taimaka ma alhazan su basu kuma a lokacin da ya dace don gaskiya ba ina ganin ba ina zargin mai girma gona akan hakan ban tabbas mun sani cewa gwamnati na taimakawa amma wasu na amfani da wannan dama su danne haka zalika a gefe guda akwai matsalar da kamfanonin jirgin yawo ke jefa ɗimbin maniyata a jihar Niger a duk shekara al'amarin da alhaji jibril ilyasun ya ce akwai buƙatar kulawa domin shawo kan matsalar mai girma gona shawara ta a kai ya yi ƙoƙari ya zama da duk wani wanda ya ce ma yana da kamfani na ɗaukar alhazai ya sa ido ya kafa kwamati mai tsauri a kan wannan a ja duk wani kamfani da ya ce zai ɗauki alhazai ma kawowa yanzu dai babu wani cikakken bayani akan shirye-shiryen aikin hajji mai zuwa daga hukumar alhazan jihar Niger mai jagorantar kusan maniyata dubu hudu a duk shekara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.